me na eh kai kuwa ya aka ni me ne ma ba ai bane ni wallahi idan gari gaba ɗaya rayuwa na kai mun kai uwa wace hariya ce nan wallahi in talauci ya dame mu za ta dame mu da abin wallahi aure na bai kwaci wallahi kan ji uwa tsawa ake mun aka ko Allah ina cikin rahin kuma ya yaro zai kyaje da kuka karkin Allah mai taliya ne to ba sai ta tar laba karkin Allah mai taliya ne kai da ka riga ka sani wallahi dan to uwar ma haka take ni in gaya maka gaba ɗaya ina cikin matsala yanzu haka wallahi kwana bi rahin kuɗi ya dama to kai na kwa ba kai kaɗai ba ni fa da Allah ubangiji zai taimake ni daga yanzu zuwa magarba wasu yan kuɗi su samu Allah samu gari zan bulla to ni da sun samu aida tun ina kan kwalba ta uku Allah kwarai kwa? kai na hau na kwalba wato eh. kai ai na ga maka ni fa kar kai tsammanin wani tuba ne daga ganin hakan Allah ta dubci ne min wa Qur'ani

Salamu Wa alaika salamu. Ah, baba san da zuwa. Au. wajen rabu na zo. Gurin rabi? Eh. Au dama kai kake eh, na san duk ba wanda yake zuwa sai kai da na fahimta. Allah sarki ai da ta eh. akwai alaka sosai da sosai baba. Wallahi. Oh. Dama abin ya sa kaga kwana biyu baka ganinta. wato dai cutar kanjamau ce da ita. What? Bare kuwa. Kanjamau kuma? Cutar kanjamau ne da ita. To in banda abu. What? Tun da kai ba wani abu da ya shiga tsakanin ka ita mai da tashin hankali. Ne yake baba wallahi akwai dai kasan sharri shaɗan da na ɗan eh. taɓa abin da sau ɗaya wallahi. Sau ɗaya ne abu. Iye? Eh? Kawo ku ai dole hankali na tashi. Ah, to kwarai kuwa. Dan gidanku yaka dama ciki ne da ita. Ciki baba? Ciki ne da ita tsoho. Rabun? Kware kuwa. Wata shida ciki an kusa kaiwa tara. Ciki ne da ita. Amma. Baba so ɗaya ne ba. Ko ba so ai so ɗaya ne wallahi. So ɗaya ne nake duba yadda ba jama'a a layin nan. Baba, ni dai dan Allah ka rufa min Rufa asiri yasa ba na so a ji in gidan mu suka ji magana na shi wanda zai ji dau eh. kuɗi ka bani ni na san duk wata mafita da zan fita. Wannan ne ai lungun nan ba kowa rike duka makau rike gaba daya to ba matsala rike gaba matsala <laughs> rike <laughs> eh je ka ba komai <laughs> kaga yanzu kudin mashaya sun samu ja'ira kudin mashaya sun samu hello kai na duka na duka ya akai au ka ce kana matan to kai da ka ce ba ka da kuɗi banda abun ka tana ta kan tebur dai na san ta fi kwalba ɗaya a gaban ka ba ko biyu to ni ga kuɗin tebur guda na haɗa <laughs> eh ga dina ga dina bari in je in canza ko in canza kaya ko kuma